بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن إنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan da ya samu musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ka saba kowane yammacin wannan wata muka haɗu babban wannan jami'i na shek abubakar Mahmud gumi rahimahullah ta'ala domin mu bi da alƙur'ani mai girma a karanta a fassara a saura dukkan mu masu neman ilimi addinin musulunci da rayuwa masu kuma neman lada daga Allah ko cikin sai saboda alƙawarin da ya rafa da lada da makaranta muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ka samu da buri mu da yake ka ba mu lada da yawa ya ba mu inji mai amfani yau ma to kanawa ne da mu ci gaba da yin da muka da mu yau karatu cikin suratul shura inda Allah ya doshi da maganar mutane da kai ya tafiya Allah ya ce wa lazina yumaruna fi sa'a masu inkarin yiwa ya lahi Allah ya ce na tallafi da lalin bayi suna cikin kasa mamifin su da Ba babu abin da ya ƙarfafi kowa sai Allah ya ba da na ƙarfi ke karya duk wanda Allah ya ce zai yi abu sai Allah bai yi ne a rinna mutumin na wallahi ya tafi kasa mabai ya ga kuka bi shi ne Allah ya ce daga nan ya kira sai na faɗa da wasu sigobi da aka gare cewa Allah bai bin bayi da hannu in ɗan ya shi bai da su da shari sai dai wanda ya hanyar nan ta alkhairi ya ɗauki shari ya a saka mai a yi mai adiyar da shi hannun shi a duk kura da aliyar ta ke Allah ya ce Allahu latifun bi ibadi Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha وهو القوي العزيز وبنجد ما لو كنت تنسي سبحانه وتعالى الله لطيف بالعباد Allah mai tausayi ne ga bayi alfaru mai kyautatawa ne rahimu mai jiɗe da sani da ta kasirun insani ne mai yawan kyautatawa zuwa ga bayi yufi laifi yana zubo musu alkhairinsa da albarkoka ma'a islamin kuma tare da suna ta amma bai da su sai ya kusa ruwa ya ba su iskar shaiɗa ya ba su abinci kuma ya kau da kai da wasu abubuwa da suke Zai yi musu ka taɓa a ka sai wuce shekara goma gari ya shekara ishirin ana ana alfasha daga ara kife-kife wasanni waɗanda ba don su Allah ya yi tani kai wasannin banza raye-rayen banza lalaci gardama da Allah yana ji yana gani kuma bai fasa zuba arzikin da mutu ko mutane su fasa sako shi ne Allah ya fi shi haka nan suke saboda ya ɗauka ya ji ƙanyin bayan da shi da bai so su zama ba da ba? da bai so kurare ka da ba don haka yardar kurkun kana ka yardar bai can nan alkawarin ka da ya musu na arzikawa da yalwatawa da ƴan musu kwanukan su da ya alkawari har su gama rayukan sannan su koma zuwa gari amma kada fa hankulin ka ya ɗauki bawa filmu na ya ɗauki bawa ya ci gaba da sako har ya shiga kuma ala ya nan duniya na yake arrahman duniya a rahmanin ne mai game fajiri ga mai da'a da alkhairi amma ba a sani ba gobe na nira arrahimu arrahimu mai kebance mu'minai da jinkai sanan hakkar mutum ya ga Allah na da hankuri da mabinanta da kyallewa da barayi suna cikin ba haɓaka cikin gamsu ba su tsoron kowa ya dauka kamar cewa an ke nan ba wata magana an kare wallahi ba a kare rahamaniya ce sassa aka yi muku wannan jin yanci ci ku sha kare da suna ta'addanci da ta'addanci da ɓanna amma gobe lahira arrahimu ne Allah mai tsifatin jin kai ne ba ya mai isa ya shiga rahama kai ko jin kai ne in ba mu ne ya kai yanzu kuma ya sha yana arzuta wanda ya so arzuta wa wanda ya ga maslaha ne a arzuta ko ibtida'i ne a bada imani ta arzuta shi wa huwa al-qawi Allah shine mai karhi na arziki mai karfin zartarwa mai karfin mai karfin gani mai karfin basira ko ni na ya da jari ba irin da bayi na al-aziz kuma wanda ke gagarau allazi la ba. shine yake nuhi da alqadiru ala kulli ma sha'u, yana da iko cikakke akan duk abin da ya nuwa al azizu allazi al galibu allazi la yuqalabu wa la yudafa'u ba a rinjaya su kuma ba a tuntuɗe shi ga abin da ya ba Allah ya ba mu labarin haka Allah ya ce ba sai ce bisa ga haka man kana yuridu harkar akhirati man kana yuridu حرف الآخرة نزد له في حرفه نعم ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب to yanzu Allah yana so ya kira da mu nuna ishara da cewa annal insana ma da ma fi hadin hayati mutum fa yana cikin rayuwar ta duniya fa alaihi an yasa fi qalbi hayati ya zama wajibi gare shi ya yi tafiya cikin alkhairuna bi asbab sa'ada saboda ya fi sabubban da a cikin duniya shine yake gani da man kana yuridu harkal akhirah wanda duk yake kun sakamakon lafiya me a harfi noma nika Allah ya kamanta sakamakon lahira saboda ni saboda manomi noma a kai shuka ya kai ya jira a bi ya ya je ya noma ya jira ya ciro in ya girma ya jira ya biya in ya biya ya jira su bi na sannan shi ma haka lahira aiki za ka yi ka hankuri so da yawa ba ka ganin sakamakon aikin nan sai gobe lafiya daga kawa Allah ya ka yi sallah ka yi sallah hakuri ya kirji amma sai har ga wani turji can ya yi turji ya yana cikin magana martashi da abin da ya fi kuma sannan bai wa Allah ta to ya Allah ne ni ma ni da ni da a kabbar ni haka ka ɗauki wancan da ya ja da da da kai Allah sai kuma a shi Allah haka ce lahira wanda ka zama nan yana shuka ya jira ita ma lahira shukawa ne za a yi a jira a duniya a lil akhirah al yawma al amal wa ghadan lil yau za a shuka gobe a girka yau aka aiki gobe sai an saka Shi shine Allah ya duk wanda ke son sakamakon lahira ya yi aiki don neman sakamakon nan lahira na zubin da su fi haske za mu daɗa mai cikin sana'an nan ta man kana yuridu bi amalihi thawab al-akhirati wal inha nazid lahu fi ajrihi wa thawabi za mu daɗa mai kalatar da su sun ta mu kara da bimu za a fatiha sana'i ta inda zamanin ne ta musu kyawawa ayyukan Allah ta tsara ba Allah ya ce amma kuma nan wa man kana yuridu harfar duniya duk wanda ke son sakamakon duniya da aikin da ya aikata nutihi min ha za mu dan bashi wani abu daga gare ta min ha ana min ba ta jajirce ta bi duniya ka kwana tsaye ka yi ni tsaye ka yi sako ka yi jijjihi ka yi ya Allah ya kama da haka abinda muka so muka ba al-maqdur wa anta fil badani abin nan da muka kaddaro maka kana cikin cewa shi ɗaya ne za ka samu shi ma bai tafowa sai gurgudun lokacin da aka mutu gaggawar da ɗanka ba ita ce ka kawo zabin kawo kamar yadda Allah ya ce a suratul isra'a kan kalla man kana yuridu al-ajilata man kana yuridu sa ta zo masaniya abin biyun tawa abin biyun tawa a faɗi wata magana nan a sake zuwa wata sura a faɗe ita ta amma za ka zo da ɗan canji usulubi nan sai yawa nan ta zama kaɗa saboda kada kamar ce in an faɗe ta wata sura sai a da a ƙara suna da wata sura ba ce shi ne ta Allah ya ce man kane yuridul ajilata aljanna lahu fiha ma duk wanda ke da mai gaggawa mai gaggawa karewa ita ce duniya Allah ya aljanna da musulma da ta za mu gaggauta bahi cikin ta ma na sharu abin da muka so bai ba abin da ya ba la ma yuri ma na sha shi ma liman na sha'u ga wanda muka so ba ka ba duk wanda liman na yi ga wanda muka so mutum da rika shiga lalaci don su samu duniya su ji daɗi goma sha biyar ɗaya ka tara musu ga wannan hanya tisa'in duka kan baɗewa ɗaya za su yi ba su zaɓi ko bai wani ni faɗa wani gidan mata bai koma amma taruwar ba su yarda da su saboda ya yi ƙasa ƙasa gari su sai dai ya iya rai musu wanki da ya shiga layi saboda ya saki ya yi wa ɗaya kaso da ya koma can sai ya koma ya rikin ya zama bundi ya kai sai eh, ya zama mai wankin taro ko ku taɓa gani hanyar Allah ya sake don ya ji daɗin rayuwa sai Allah ya ce wallahi ba ka jin daɗin na kuma sai ka zama gunki ina fata kula ta aje to shine Allah ya ce liman nuridu ga wanda kuka rigo a duniya ko an bi da mun ne ba Allah ya ce amma kai ya in duniya dai ta ka bida ba ruwan ta da ana ki kuma ji an na da jahannama sannan mu sanya mai jahannama يطلع عليك جيت أقولي ما بموم ينا أدين ترجي ما تقول عن رحمة الله ينا أدين تقول جوا لك رحمة الله أما إذا الله جرى أن جرى صار وفي كبر الداعي لتنكبا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك نعم فأولئك سعيهم مذكورا تكون آية نمبر آية يقول سما بيوم الله يقول أما ومن أراد الآخرة ومن يريد الآخرة بأسك كما قلت كده وفعلها فعلها متى أيكن أيكن ذات من الأمر الذي أمر الله به ورسوله ووافق كتابه وسنة نبيه أيكن ده الله يأمر به في النبي يبينه kuma aka yi ikhlasi da cikin ta aka don Allah shine kariya shine aikin lafiya shine Allah ya wada asaya Allah ya huwa mu'min yana da imani yayi don Allah don nemi yarda Allah Allah ya fa ulaika wadannan ta da sa'ayuhum mashkura aikin ya zama adigo Allah zai gode musu aikin da suka yi dan kadan a ba su aljanna da tambayar da kai ba sai kima ta da dare shirku ashe kyautata mai na hankali ba biya mai na hankali kyautata mai na hankali shine Allah ya fada a nan yawwa man kana yuridu harsa al-akhirah nazibi lahu fi harfi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha dan ba dan wani abu daga gare ta amma wa ma lahu fi al-akhirati min nasib wa fil akhirah laysa lahu fi al-akhirati hasbu min as-sawabi wan na'im bai da rabo lakira kuma bai da wata ni'ima zai koma cikin walakancin da bai karewa da fusku na ƙarshe Allah ya tsare aka ce wannan shi ne bayanin da Allah yake nuni ya yi karɓar da jin kai da rahmatu ya ce labibun bi ibadi ne gome ya dauko kiyama ya kasa ya kasa ga fili kowa ya sa abin da za a yi kiyama duk da labibun ne bi ibadi mai jin kai ne ga bayan da cikin jin kai ka baka san kiyama ba ka taɓa zuwa amma tabbas sai ka zo wallahi sai ce to kafin ka zo bari a ɗauko maka ita a kasa a kai a ce maka ga ta ga halinta ga halin masu samun daraja cikinta ga halin masu kasance a cikinta ga ba ku haɗa yana sun da kai ya rage gare ka ɗauka mai arziki kan daga nan mai ga hanyar Allah ya nufi ya zo bari a ba ka da daɗi ayoyi gare ka da kwazazzabai da ƙasar falallai ana tuntuɓe ana faɗuwa amma wallahi ita ce hanya ta Wanda ta ce nan da aka gani kamar cikin rai eh ba damuwa a sake ita kuma matsalarta iya nan duniya ita faru da ita lahira san musiba ba Allah ya tsare sai Allah ya ce a gaba akan musalla am lahum shuraka لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم الله يتقى تنبع أم لهم شركاء وقلنا أبوكان عليه أنا أسفحنا الله شرعوا لهم من الدين وأنا سوف شرعا تامس وني أبو لك الدين ما لم يأذن به الله وهيك الله يسمي الاستفهام بسبب معنى بل له شركاء shara'u lahum min ad-din su dai suna da wasu abokan tare da suka samu Allah waɗanda suka shar'anta musu su ibadoji suka sanya musu zuwa da waliyai da gautu suka mana shara'u lahum shirka suka shar'anta musu a haɗa Allah da tsarini ba ba haɗa Allah da ba mala'ika wani haɗa Allah da aljani wani ka tana amsa mu ma lam ya azan billahi abinda Allah bai izini da shi ba bai azama kowa yi Allah ya ce to wallahi lazini ba ya bidi wani mai shar'anta bai tsiri a kan da malamina aljanina ka riƙi wani ya shar'anta maka wata doka ko ka'ida wadda ba Allah ya kadara kuma ka bi Allah ya ce wallahi da yi babba Allah ya tsino haka a a shar'anta wata shari'a a riƙi wani abokin tarayya a ce wai gare shi za a rinki kito ga Allah Allah ce wallahi da yi ne babba Allah kushiyar kushin da bai ya yasa Wa laula kalimatul fasl ba don hukuncin nan kalimar nan ta Allah ba an lallaha hakama wa qada fi sabiqi amrihi ya yanke hukunci don a ga annan sawamu wani ikaba ya kuna ne yau mai kiyama da lada da ukuba za su zama gobe lahira da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hakama bainal kufari wal mu'minin bi ta'jibil hukukati bil zalimin da ya yi hukunci tsakanin mu'minai da kafirai ta gaggauta hukuma ga azzalumai wa isabatul mu'minin da kuma ba da kyakkyawan sakamako ga mu'minai Allah ya ce amma ba a tsira ba wa inna zalimina an yi ɗan jinkiri ne lalle azabu mai lafa azabu alimu gobe kiyama suna da azaba mai tsalmi gobe aw inna al-kafirina alladhina zalamu anfusahum bil kufri wal isyan kafiran da suka zalunci kansu da kafirci da sabo lahu azabun muji'un mulim yawm al-qiyamah suna da azaba mai tsananin gobe gobe kiyama Allah ya ce tarar zalimin ranar ترى الظالمين na مما وهو واقع بهم نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم نعم ذلك هو الفضل الكبير يا عبد الله ايه انت بكاري الكل كاي كاي تو سعادة بعد ما دو على تلك قضاء من الله يكفي مؤمنين كيف يقول شيء كلامنا saboda kiyama na nan da yadda zaki azaba mai tsanani ne Allah ke ran nan in ka tau saran zalimi da za a azalumai ayyuhal muqaddamu ya kai wanda ake magana da shi ai taral kafiri ne yawmal qiyamati habi na khawfan shadidan za su shiga hirgita hirgita mai tsanani min da za jaza'i sayyi'ati allazi takabbuha fi dunya saboda me saboda laifukan da za su gani gudan shirki sakamakon su suke zauna sun shiga mugu mugun tsoro da rada sun yi ayyuka kuma ba sun wuce ayyukan ba komai bai faru sai suka ga gashi yau ana ana revision ana dawowa da abin da suka yi Allah ya ce ho wake ne kuma wannan hukuma wannan da suka mai asuwa da gari su ba makawa ai na gilun bin yau ga kiyamati la mahalaka wannan hukuma ba asuwa ce ba makawa sawa'un ka zo nan ne ka ko sun kace ko ba su kace kamar da Allah sawa'un alaina ajabina sawa'un alaina جزعناهم صبرنا ما لنا من محيط kamar yadda jama'ata suka kai da aka aka tutu da su cikin ta yau mai ga tsule da hali da hannu da a cikin hali na wula ki tutu da hali ta cikin aka tiro hada an an tulla tutu Allah ki itlauha fasbiru أو لا تصبروا على الاتفاق عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون فينا ubangiji in ranar ta ɗauku da shi ana ganin a gaba a kace a hirgita ma Allah ya ce wa wa'i mai aukuwa da wa'un wa lam ya fafu ko su hirgita ko kar su hirgita ba makawa sai an da azaba kuma sai an shige ta an gane ta haƙƙan wadda aka inkari kuma za a shige ta haƙƙan ba babu Allah ya ce amma su mummune da suka daure suka kanne suka hankure da jalau gama wa Allah ibadoci da wahalhalun da a cikin yankewa daga haramiya su ku suna nasu ni Allah ya ce dangane da su. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Allah ya ce wallafi na amur waɗanda suka yi imani da Allah wa amin su zai hati suka yi aiki na gari Allah ya ce su ko zira wa zafin jada suna cikin faramu a jada da wasu aljanna tana da manyan manyan nan benaye burafun min ha burafun mabaniyatun tajri min tahti al anhar wa adallahi la yukhlifu al-mi'ad benaye ginannu birbishin be upstairs gina ta yi sararin sama ba gina ɗan adam ba irin da yana yin maka ko na alheri ko na jamani ko na ko na gabon a wallahi maka gina allah ki da zinariya da zubar jadi da ya tuki, aka yi wannan Ba ka taba gani irin ta wallahi ko ɗarsuwa ga zuciyarka allah ya ci ya aljanna da suka yi haƙuri suka yi imani da Allah suka yi aikata ayyuka na gari suka bira wulatul su suna cikin lambuna fadamun aljanna Allah ya ce in suka shige malahun ma ya sha da inda rafi suna da duk abin da suke zuwa a wurin ubangiji su Allah ki zalika huwa al-fadlu kabir Allah ya ce wannan zalika na'im wal jazaa wannan ni'ima da wannan suka huwa al-fadlu akbar shi ne rabo mai girma annabi la yi wa ɗin shi wannan ba wani abin da ke kama Allah ka arzuta mu da wannan kalar kutubi da ke alfadar da bi la yi sa ai shi ne wata falla da ba mu iya kama ta mu sanin da duniya ne da yawa ta ta sunan ta kawo wala ta hada bil ukuri ila haqiqati fadihi han kullu ba su da gano da haqiqa ne abin da Allah ya wa ta aljanna ta ne cikin gidan aljanna

بربني فرج تشيني الله لك في ذلك الذي ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم قل لا في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا نعم. إن الله غفور شكور وبيد ما أوكيل سنتيسي ذلك النبي بشير الله تعالى wannan abin da suka ji labari shi ne Allah ya ce za الذين آمنوا ولم في إيمان بالله وعملوا الصالحات سكا عيك الأئمة لكي يوقفين أن في المشاعر بين النمر والخيرات ذلك الكرام والنكرام والإنعام والإنعام والإنعام هو الذي يبشر الله عباده المؤمنين المتقين كلا ألا كذا لا بالي بشيك بارك المؤمنين ليتعجب الرسول صار فريسكي ويزداد شوقا إلى لقائه صار فريسكي وأخوات الله الله يقول فتيمه لا أسألكم عليه أجرا بعد تربية في لا أحد يدعى إلا المواردة في القرآن ما يعرفون يقول أبي بسرية يا تزمن كنا تتعلم وإنما أيوة، وإنما أعلو أن لا تؤذوني حتى أبلغ رسالة رسولي ina so a kan zumunci na da tsakanin da ku raga min albarka zumunci ya iya ran Allah wala ku zuni kada ku tuta da ni fi nafsi ga rayuwa sai kara a cikin ku saboda kusanci da aka yi gare in ina da abin da nika roƙo ku a raga da zumunta a bar ni yadda ka kafa. awa awa zumunci nan da tsakanin na ni dan dangi dan babban gida ne cikin dan amin kuniki wasu dan wan kuniki wasu jikan su rike dan Allah ya akwai har abin da za ku min gudana kan sun kowa ya bani ko iya ce a dai raga ne albarkar zumunci a gare iya na Allah ta ne saboda kan zumunci da aka samu Allah madaukakin sarki ki shi dai abin ka ma. da kuma kan da aka aiko shi ba an ce a kara ne to sun je su kira Abu Lari suka ce dan wannan uwansa wallahi ya cuce mu ya zagi kuma kan mu ya aikata masu hankali ka kira shi in mulki ya kaso mu haɗu mu sarautar da shi a kan ya bai da zagin zuwa ba in kuɗi ya kaso mu tara mai kuwa? in ko diya mata ya kaso mu zo zaɓo kan diya mata da suke kowa kyawu ko aura mai ku tara mai mata ya rabu da don Allah zagin zuwa ibada ko ta ƙarya ta ciwo gare ta a kan ta don Allah an ka kira wa annabi yanzu yace yace mai taji taji abinda manyan al'umma ta suka yi sanadi da kirki manyan kirka ubarninka suka ga yaron ka ai kira ka don Allah duk abin da ka rubuce ku din na ka yace ka don Allah an saurare yace wallahi ko da rana ba ku ku kuka ji ko da yake ka ma don ita ka ba duk duniya ku azamin ita ga hannuna na dama ku dauko na ku azamin ga hannuna na hagu ba iya kai kyauta manya ku su ka duniya ba يتي والله ما أنا راجع إلى ما أمرني به حتى يقضي الله من غيري والله بدل داو داعين الله يصير به وكيف كنت الله بين كان كنا تتكلم كان ملأ منهم أن يوكلوا على وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على نعم إن هذا لشيء يراد النبي هو جنة مغنى كواي تكبيريكا في أن يقول في فرنسا كواي تكبيريكا آه كتاج كتاج بي بني والله بي بني والله كتاج إنا كتوات لك الملو سيجابروا لي أكتاج أكواي أكتاج فضل منين أنا مشي أنا مشي كواي تكبيريكا wasbiru ala alihatikum duk da bai bari Allah ne wallahi ba mu bari kuma ku yi hakuri kuwa ya je a daure a jaka a mutu kuwa bai ja kai da inna hada da shay'in yurad wan goni al'amari na da aka kuma ai girma a kan don haka komai mun ka bayi saboda ya sassauta bai bari don haka ya shirya ya girma a kan ba yadda za mu yi shi na Allah ya ɗauki sarki ne Allah ya kargaya a cikin baka so komai cikin abin da ka tara la as'alukum alayhi ajran ma'ana la as'aluka la yadda alqur'ani ban ku to kowa ban ku kowa abu guda na da kawai awa zumuncin da aka kanina da ku a bar ni ya mu Allah ta ko da risalati Allah madaukakin sarki yake a gaba wa man yakatari hasanatan duk wanda ya tsinsa take kyawa ay tafi, wa yaf'al da'atan min da'ati ya aikata wata da'a daga cikin Allah ce mu za'i lahu ba za mu nindin samu sinadar da kinta saboda ni saboda inna Allah ghafurur shakuru Allah mai gafara ne ga bayan da masu tuba ay ghafurur lidhunubi mai gafara ne ga zunuban bayan da masu tuba shakurur lil insani mutum kuma mai godiya ne da kinta wa mai kinta wanda ya kinta yawa Allah daya ya rubuta mai goma daga goma sai ɗari bakwai daga ɗari bakwai zuwa ninkin dari الله يتحكى ذلك فألا يتحرى في يبسيكما أم يقولون أم يقولون افترى على الله كذبا نعم فإن يشاء الله يختم على قلبك هكا. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته نعم إنه عليم بذات الصدور وبنجي مرة وجه زرتين سيام رسول الله ترى شكوكنا سوى الله نيكلم سروانا القرآن النبي محمد يكلم سروانا القرآن بس أيقولون أيقول كفار قريش إن محمد كنت لك الكذب على الله بالنسبة للقرآن إليه شسونا كيرا ان الشيخ كيرا مع القرآن أتفي هذا استفهام الإنكاري وتوبيب المشركين على هذه المقالة أي مثله لا يوجد من الكذب أي من الرباع من الأهل مع إكراه كله قبل قبل الكذب والعمى تعرف كل إكراه في أساعه وسبانه يتي ما هو الله يكون ثم تتبع جسيا لأن يكون فيه فيا دائما يقول لك يا كريم يا كريم Allah ya ce ku fari shi illa in Allah ya ai da wai karar da Allah la da kaji ba kama ya an haru la in jinna da ka da karya ka jin jira da Allah kamar yadda suka karya laka taba Allah ka bi ka wallahi da Allah ya shahi zuciyar fa an ta da Qur'an da sai dauka Qur'ani illa ka yi kenan Qur'an baya tasiri gonda Allah kai duk mutumin da ke karya Qur'ani ba ya Allah ya da maka da shi wallahi da mun kire Qur'ani Qur'ani mu bai zama sai tasiri cikin zuciyar mutumin da ya fi ba za a cire ne za a cire farjininsa a ɗebe ko da ayi ƙur'ani yana nan za ku ga an tebe albarkar ƙur'ani mutane ba su kallo da rufi makareci kai ɗan zambo ƙur'ani ko yana nan wallahi za a barka da amma ai ba kai da kwarjini da abin da yake sawa na karama ga mutane wallahi za a cire wannan barka wannan kana yawo ko abin da lokaci إجابة شيء هكذا فأنفاك هذا الكلام وطلبه بك من ولكنك لن تفتري على الله كذبا الله ارجع يا كذبنا في الله ولهذا أيدك سبلك أن لا يرفعك وسددك يرجي درسك ولو تقول علينا بعض الأقارب لا أخذنا منه بدون أنا كأيضا يا كثير الصائدين من أول الأمور كما تقول أنا لي كامل دام أنا من كامل الكلام to shi ne Allah mai rubutu da yake bayani wa ta'ala yace da ya zo da ya shafe zuciyar ka wa yahullahu ba'ila saboda Allah shafe ya kai sallawi rizqul haqqa bi kalimati kuma Allah tabbatar da gaskiya yake yi da kalmominsa masu gaskiya ma'ana wani sabbitin lahul haqqa wa yuwaddihu bi kalamihi al-munazzah bayyana shi da magana ta wanda suke saukaki a waka ba'i mubrani da kuma hukuncin sa tunkake a bi kalimati al-ma'ana hujjoji da hujjoji Allah bai karɓar da gaske Allah shi innahu shi Allah alimun bi zati sudur masani da gafin da ake sa ai alimun bi zati sudur ya alam ma tusillu tabai duk abin da duka ka ta tanku su akai ne Allah ya kai shi wa tan abi ilayhi sa'ir ma duk abin da kafirai suka koyu da shi Allah ya kai shi kurda bi ci wal muradu innaka law ahdatha nafsaka an tabtadi al kadiba da ka dare wa tawafi cikin zuciyarka yar wata ƙarya la alimahu Allah wallahi da Allah ya san ki wanda ba a da kuma da ya rubuta zuciya don haka Allah bai jarrabe ka da ƙarya ba ne har a samu a yi maka sakamakon makare sai Allah ya ce a gaba wa huwa allazi wa huwa allazi yaqbalu يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات نعم ويعلم ما تفعلون ubangiji malaukakin sarki ya ce huwa lafiya kamar da taubata al-ibadi sun yi laifi wanda ji a hankali sun yi laifi in don laifi amma Allah yana nan da subhanahu wa ta'ala ya karɓa tuba daga bayi ai hada imtinanu min ar-rahman ala tibaa wannan ni'ima ce da Allah yake bai da abin da ita akan bayi ai huwa jalla wa ala bi fadlihi wa karamihi يتقبل التوبة من عباده يتقبل التوبة من عباده إذا أقلوا عن المعاصي سكا ينسي لقرر الذنوبين وأنابوا سكا قوما بسبك تكفيا وإخلاص النية تكفي سريع عن أن كفر سكا سيئات ويعفو عن السيئات يا إليه سنة إذا معنا أن يصفه عن الذنوب تجيرها وتغييرها من الوجهات هي يعني دكتور من البنات أنا من يا كبائروني دكانانا

وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله نعم والكافرون لهم عذاب شديد الله يستجيب الذين آمنوا كما يستجيب الله دعاء المؤمنين الله ينعكب أدعاء المؤمنين الصالحين ولم نعمل ذلك قال الرازي ضمن تفسير النام yace ai wa yastajibu Allahu ni na illa annahu hazafa Allah kama hazafa fi qawli wa idza kal waham ai Allah karba mu mu'minai ko kakarori ne suka roki Allah Allah karba musu in ya rasa karba musu kuma ya zidu min fadlihi kai ya daga musu da rikinsa abin da suka roka da bayyana ba su ne daga musu da ka abin da suka ko kama ka ba abin da kirkishin abin da suka roƙa wasu haƙu ya ba su kirkishin abin da suka cikinta kinkinta li'annahu jawwadul karim saboda shi Allah mai yawan kyauta ne da kai Allah ya ce wai ziduhum min fadli ya daɗa musu daga baiwarsa shi zai daɗa musu daga baiwar nan tashi shi ne sai ya kawo abin da ba su roƙa ba ya ba ya kawo kirkishin abin da suka roƙa ya ba yake amma wani tafi nuna ta ga kafin rai وأما الكافرون في الله أما كان كافرين مستبوط الكيم الله سوك الله يسوي ولهم عذاب موجي وصلاة عذاب بسنن زوجي العليم ما يرأي في دار الجهيري كتنجي دارو تاغو بكيا الله يسوي من وكتن ولو بفق الله في رزق لعباده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وبنجد يتولى مثلا الله تعالى لعباده لألا تشهد العالم فيه لباين تقوى كما لك أنه شيء الله يكافئ أنا ya ta an raba da samu ya ce to Allah ba kowa na to ka ji ka Allah ya samu da an raba ya kaɗe sai ya roƙi Allah yana nan kuma yana roƙi Allah ya ba kowa na. ba kowa na shi ya yi ruwa ka ba ni ba hikimar Allah ta hukunta a sami mawadata da sanar talakawa saboda rima idan aka waye masa kowa ni ba ba yau a ce kai gwamna kai zuwa kan sarjiran foundation in ba zai kai yalla da ka kai haka in kana shan ruwa sai ka ji ka kina ba san dari biya ka ne kai ka ka yi biya kai ka dai ka ba Allah ka yi biya ka je ka gina rijiya kai da ruwa sannan ka yi kuɗi ba ku da ba da tsari sai an kai ne zarurori waɗanda ka kuma da manya waɗanda aka kuɗi saboda nima wanda Allah ya sanya mai son kuɗi da hannun mai kuɗi wanda Allah ya sanya mai son aiki da hannun da mai yabo wanda yana iya aiki ba ya da kuɗi shi ko wanda yana da kuɗi bai iya aiki sai Allah ya connection tsakanin sai dai a rinci da shi, a ƙaru da juna shi ne Allah ya ce wallahi wa lauka faɗa Allah mu tsari ibadi لو وسع الله رزق على عباده دا mutane za a rinka samu labarin da sun yi dagawa jin kai yan kuɗi ga mutum kai daga nan zuwa ko kuma sai an jera su da hanyar amma in ka zo da ya ɗan buku da yana ɗan ma tsoron yadda kana kowa lahi ne ko ba ka gare sai ka ji ana ɗan mamma wuya to kuma ko in ko jera kan ka ce ai daga nan zuwa kuɗi ba kai to amma to da Allah ya rubuta shi Allah ya ce da wallahi an samu da ta'addanci na ɗan da su yi ɗagawa ɗaga kansu sama wala ba gauda su yi zalunci wa afsadu bil ardi da su yi tsallaci a cikin kaza bil ma'asi wal asami da aikatan nubi da mai kuskure لأن الجنى يوجب الطغيان saboda ɗabi'ar wadata ba kowa ta bari bai bai ɗagawa kalan su. A ibn kafir yace ai ga adahu fawqa hajatihim mina adqi da Allah ya ba su rushi abin da aka kafa su arziki la hamalahu zalika Allah da baghi wa al zari. da wannan ya ɗauke su akan zalunci da da takama min da daga sake su a shara ashara saboda ashararanci wa baɗaran kuma da takama wa ma qatada malan da bin ma yace na aishi ma la mace ne mafificin arziki abin da bai shagaltar da kai wala yulhi ka bai ta kaje ba shi a mafifici ba ka rasa abin da yake ka tsaki aure ka mata kayan ɗaki ba ba ka rasa in sallah ka yi abin ka yi abin da ya ba ba ka rasa in ka buƙaci tufafi ka kai ba ko min ta so kana da abin amma kuma kana mu'amala ka da mutane da girma ba a sallah a yi da kai azumi a yi da kai wurin zikiri a yi da kai gai da mara lahiya a je da kai ya fi zama alkai ya fi a shafi sun kai da suka baya ana buƙatar ka cikin ƙasa ana buƙatar ka wajen da yau ka yi zakko ka yi saudiya gobe ka dawo ka koma ka yi amerika ke lafiya sun kana mu'amala da mutane ne sai ka haɗu da mutane ba sun ɗi sai ga mutane kirki ma ne ne za ka fara sai a fara ganin masu tafowa su cirko cirko gabanka masu akaske girman nan a barkacin baki ko za su sa suna ka alhaji waɗanda mutane ka yi hassara da su wallahi in ba ka yi hassara ba wallahi an suna kira ta ka ina fata kun gane shi ne Allah ya ce wallahi kuɗi da an yi muku da kuka so da su yi daga cikin saka ta da dinu ma amaki Kairu aiki ma la yulhi ka wa la yulhi mafificiyar arziki shi mafificiyar arziki shine ma la abin da bai shigar da kai da yarki da mutane zuwa ta hajji zuwa tarawih cikin mutane sannan wala yulhi kuma bai dauka ka kai dagawa kana kai to kana ta shafar ciki ni yayi halal ina fatar an gane to shine Allah madaukakin sarki ce wala kiyula zulu bi qadar sai dai Allah yana saukarwa gurgudu ma ya sha abin da ya so ai walakin lahu ta'ala yunazzilu arzaqal ibad bima taqata bihi hikmatu wal maslahatu yana saukarwa gurgudu abinda hikimar ta hukunta da kuma maslahar bayin kama da fil hadith al qudsi kama da yadda zo a cikin hadith al qudsi cewa inna min ibadi cikin bayina akwai man la yuslihu illa billah ba abinda ka gyara wasu bayi sai wadata walau asqartahu da ka salautar da wannan la asqatta alaihi dina da halala kana addini wa inna min ibadi cikin bayina kuma akwai man la yuslihu illa illa al-faqar wani talauci zai ka jara ki da ya da bayan ki yabiye wallahi shike ra azabu magana walau a ganai ta huda ka wadda su ki la absabta alaihi dina da haka zai bi ya koma nan ya ga yanya ya dauke kai kai ta Abuja ya buɗa maka sana'a ya buɗa mata filaka tun kawai ya yi tambaɗa da ita in ya ga wancan can sokoto ita ma ya mallaka ya ɗauke da abuja da ita haka bai gama saboda wallahi wallahi bai yi hakuri yana da kuke gaba su da shi. ba haka zai wani ya don haka Allah ya ce hikima ta ta Allah ta tawa ne gaggaba ba shi mai yawa saboda rashin bashi wallahi shi ne maslaha gari da an bashi wallahi da an ga shege haraka da an ga harkar banza don haka yan uwa da Allah ya kan takaita ba su ya san kimar da a ciki da Allah ya yi ba su ya san kimar da a ciki mu gode ma Allah mu yarda da hukuncin shi Allah ya inna hu bi ibadihi kabirun basir Allah game da bayi shi kabirun masani ne basirun mai gari a abin da suke aikata ma'ana bi ahwalihim wa ma yuslihum ya sani ga abin da ke su da abin da ke gyara fa yuqdi wa yamna ويبكي ويقبل حسب ما تقدر به حكمة الربانية غرغدو أبين ده حكمة الله في الكتاب كله رب يقول من جب قال الله يقوم يرد إذا كتب كلام ذا gode da Allah ki da ko sai kira da aka koyi da karashi ka ji da kai da ka kai ko in Allah ya ba ka jarraba kana ba alama soyayya ba a alama ce sai ya gwada ka ya gani kana a in an mutane ko ba wannan shine abinda Allah ya sauƙaƙe دام ذاك ساعة نقولي الله يكتبنا لكي متعاش وهو الذي ينزل الغيث أبينا مواكرا نقول لي الله يشفعني من الشيء ثاني عن البركة يساعي ثاني في مكاتب أبينا روكي تسكري الله يتعوى الثامن أنا نكي سيوا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أكثر وكثر من ترسي أن ينبكي sai kuma gobe Allah ta'ala ya kaddara muna addu'a Allah ta'ala ya kaka mamalan Allah wannan da da kai samudu samudu da Ya daya a yanzu nan malam na gabata daga abu muka samu ziyara mai matuƙar tsada da muhimmanci wadda kwamitinmu na social media ta jiha da wasu daga cikin wakilai na kasa suka samu halarta da kuma kawo ziyara a wurin wannan kan da shi ne ma a yi ranar da